gaskiya babu bambanci fari ɗaya tsayi ɗaya Abida ta shigo inda ta arba da Yasmin har biyu sai dai ta kasa can ko ta Yasmin ɗin. Malam Dabe yana gefe inda shi ma yake kallon Abida Allah mai iko yau me zan gani haka yayin da Yasmin din ke zubar da hawaye saboda abin da sarki ya faɗa a kanta. A ta da ta gane ita ce Yasmin dinta. Malam Dabe ya muskuta ya ce Allah ya baka nasara da farko zan fara baka hakuri. A kuma shi ne nake da na karɓo hukuncin da ka yanke min akan abin da na Ni dai sunana Malam Daba ɗan subbu na yi shahara a gaban kwatanci. Wata rana Abida ta zo wajena don in samo mata mijin aure amma fa mai kuɗi take so. saboda ya kai sau biyar ana saka mata rana ana fasawa saboda duk talakawa ne ita kuma ta fi son mai kuɗi ana cikin haka Allah ya kawo waziri zayyana da son a yi mishi aikin da zai samu sarautar garin nan ni kuma na tambaye shi to ta yaya za ka samu sarauta alhalin sarki mai mulki yana da ran shi a nan na ba shawarar ya samu matar da ya tabbatar za ta goya mishi baya akan burin shi sai ya sa sarki ya aure ta in ya so ita sai ta kashe mishi sarkin Waziri ya aminta da wannan shawarar sai na tura shi ga Abida, cikin sa'a suka daidaita ya zo gare ka da batun aurenta, baka ja baka ka yi auren. Ana haka Abida ta gane baka haihuwa, sai ta watsar da sharaɗin waziri, ta sha albashin haihuwa saboda ita ma tana son ta haifi magacin sarki, haka suka yi ta takun saka ita da waziri. Daga ƙarshe Abida ta zo gare ni da son taimaka mata da maganin da za ta haihu. Ya yi dan shiru saboda nauyin da maganar da ya yi mishi nauyi domin ya faɗa. ya dubi Yasmin kafin ya dogar da kanshi ya ci gaba da bayani maganin da na ce zan bata shine aljanu za su yi min rubutu akan alkalamina ni kuma in sar kareta ta amince da hakan wannan shine mabuɗin samun cikinta wanda na yi zaton za ta gane cikina ne ba na aljani ba sai dai ba ta gane ba abida ta yi wunar so don in ga abin da ta haifa sai na iske yarta tamkar ya terminal da kakanta na yi mamaki sosai domin ko kamar ma har ta ɓaci. sai lokacin ban sake bi ta kan abida ba saboda tana zuwa wajena ana haka na waye gari na nemi minal ban gani ba ana cikin haka na ga yasmin a zatona minal ce ashe ba ita ba ce yasmin ce a na aljinin da nake aiki da su ne suka juyar min da tunaninta tunda ta sanar min ita ba minal ba ce sunanta yasmin a take na gane waɗanda suka saci minal yasmin suka so ɗauka ana haka rana saka minal ta bayyana suka haɗu su biyu a take kuma na gane yasmin ya tace ta wajen abida da haka na zo sanar da kai cewa yasmin ba jininka ba ce ina so ka dube su sosai yasmin da milal shin suna, suna da bambanci ne ni na san aya haka don har jini na ce ba za ta tozarta ni ba tunda ni ma ban yi wa iyayenta haka ba bare a ce bare a ce shukar da na yi zan girbe Na gode da duk wani abu da aka so shiryo min, sai ga shi yau gaskiya ta yalinta, yau ina waziri zayyana, yana can a haukaci, Allah ya sani, babu kowa a zuciyata da rayuwata, ashe abin ba haka yake ba, wai waziri ke son halaka A kan son sarautar da ba za ta kare shi da komai ba, to ga inda ƙarshen shi ya zamo, ka ji abin kamalan dabo, ni dai na yafe maka, sai ka gyara sauran abin da ya saura tsakaninka da ubangijinka tunda ga har abada gaskiya saman ƙarya take Gumi ya gama wanke Abida kanta a ƙasa ba ta taɓa tunanin wannan ranar za ta zo ba. Me yasa ta yi abin da ta yi? Me yasa ba ta hango abin da zai je ya dawo ba? Yau ga shi asirin ta ya bankado tun kafin ranar bankaɗan dukan asiri ya zo. da wani ido za ta dubi sarkin da yasmin ɗin kanta da wani ido za ta dubi sauran mutane da ma duniya baki ɗaya kai ciwo da aikin shaidan da zuciya kai ciwo da son zuciya da duniya kai canta kai canta me yasa ba ta gane maganar da mahaifiyarta ke yi mata cikin hikima ba me za ta ci me za ta yi malam da ya dabo ya tashi shi da minan da nufin barin gidan dawo da ka tafi da yasmin zama me za ta yi a gidana ai ko da gaske da bata bai ko da ta bayyana ma a gaske ba za ta sake zama a gidana ba don ban taba diyar bakin ciki irin wanda ta shayar da ni ba da haka sata a gaba ka je da abinka idan kuma baka so to ka bar uwar ta ita tana zubar da hawaye ta bi malam dabo yayin da abida ta fashe da kuka tana ka gafarce ni nayi nadama kin makara abida kafin yau ya kamata ki na dama ba wai sai da asirin ki ya tuni ba laifin ki ya fi ƙarfin ya fi miki ba don komai ba san dan kin ayince ni kin haɗa baki da waziri sannan kin ɗauko cikin kin kawo min a gida, zuwan na ne na ciyar da yar wani da nike kallo a matsayin tawa to babu komai na bar wa Allah ba zan sake ki ba duk da cin amanar da kika yi min amma kunyar abokan zaman ki kadai ta ashe ki da ma sauran mutanen duniya saboda ina ga idan na sake ki a yanzu kamar ban yi wa kaina adalci ba dan laifin ki yafi gaban in sake ki ina waziri zayyana kin gani babu abin da na yi mishi barin shi da Allah kwarin nai kin ga kenan tun a duniya Allah ya kama shi to babu abin da zan yi muku ko in ce muku na barku da Allah sai ku gane babu abin da ya tabbata ba tare da Allah ya tsaro tabbatar shi ba don haka ni sai ta Allah ba dai ta mutum ba ta shi a banki Kunya da muzanta suka hana ta motsi, ina ma za ta yi girgiza ta zamo ba ita ba, ina ma a ce ƙasa za ta tsage ta shige ciki, sai dai ta san abin da ya faɗi gaskiya ne, ya kuma tabbata mai adalci, sai dai anya za ta iya zama a gidan sarautar nan da wannan abin kunya, kai ba za ta iya ba, wallahi ba za ta iya ba ko da ba su ce mata komai ba ita din ba ta da idan dogon su bare bakin mai da bayani akan abin kunyar da ta yi sai dai koma ina za ta za ta gujewa abin da take tsoro ba gaba kura ne bayan siyaki cutar kanta ne ta yi ta gama babu yadda za a yi ta gyara abin da ta fata da haka gara ta zauna a ɗakinta Daga irin takun da zai biyo baya kafin ta Allah ta gaske ta mai ruwa dama dama ce ta samu ta neman gafarar ubangiji da ya yafe mata kuskuren da ta yi tunda shi din mai yawan afuwa ne duk inda kuma dan adam yake ajizi ne har ga Allah ta yi tuba domin Allah ba za ta sake bin makauniyar hanya ba fatan ta ɗaya Allah ya karbi tubarta wanda girman laifinta ya zarta wuta a makoshi. Ya za a yi tun da Allah ya nufe ta da shirya ta silar fasa kwaye da malam daba ya idan har ta furta ta shiga uku. Lallai duniya ta yi mata jan kunne bayan bacci bacci na jiran ido. Na gode da karancinka bani da bakin neman afuwa bani da bakin daidan da zan dube ka don girman Allah ka yi min uzuri duk ɗan adam ajizi ne. bai tanka mata ba amma da ya bi ta da ido ta ja kafa ta nufi ta komai na duniya ya fice mata a rai ina ma za ta mutu a yanzu ba ta da sauran buƙatar komai a wannan duniyar ba ta da wani fata ko wani buri ko fata a rayuwarta Da ma ba ta yi ba da ta sani da ta sani da ta sani wadda ta zamo ƙiya ce an baro ta a baya babu kuma rana guda ɗaya ta da za a gyara ta fata Allah ka yafe mata Allah ka gafarta mata Allah ya tsare dukan al'ummar musulmi da aikata kuskure da son zuciya har ma da shidan. Jikinta ya sanyi kalau kan abin da ya faru sai ta samu kanta da tausayin abida akasin da take son jin shari ya riske ta wata sanya aka yi ba sai jin hawaye ta na bin idanta jikinta sanye ta nufa sashen abidar ta sanya kanta yayin da abida ta dado da kanta ta duke tana zubar da hawaye gabanta ya fadi dan ta san falmata ta zo ne ɗanta ya yada mata arashi da bakar magana sai ta fashe da kukan tausayin kai da ta dafa kafadarta ki kuri abida ki bar kuka kai ki jawo kanki ciwo ina so ki sani cewa ƙaddarar mutum ta riga shi zuwa duniya duk kuma wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe to dole ya yarda da kaddara mai kyau ko akasinta. Na san kina mamakin jin wannan lafazin a bakina, to kai ki mamaki. Ina rantsewa da Allah Abida, ina jin tausayinki a raina, ba dan komai ba sai dan Allah. Na yi nadamar abin da nai, ina rantsewa da Allah na yi tuba ta domin Allah, domin kuwa na gane babu abin da ke tabbata face sai Allah ya so. Hakika na yi nufin mugu nufi a kan kike da yarki, sai dai ina so ki yarda wallahi tallahi tun daga batan Yasmin na farko har zuwa na baya babu nuna ko kuma san wanda ke da hannu ba ko da yake aikin gane mansura ce mai aikin to don allah don san annabi ina so mu yafi juna don ba mu dan ba mu san yaushe za mu mutu ba ni dai na yafe miki ina fatan ki yafe mu me zama na amana mu shi shedan da zuciya mu fuskanci Allah ta rige hannunta kam tana zubar da hawaye falmata na yi karciyo da zuciyata da shedan ya samu a yau ina buƙatar mutuwata fiye da rayuwata Na rantse da Allah duniyar nan ta fice min a rayuwa. Ta rufe mata baki a ki kyautata zato a kan ki abida. Idan Allah ya miki azaba babu abin da zai faru, haka ma idan ya miki rahama abin da zai ragu a gare shi, wuta da aljanna duk na sani. Bai yi su don ya cuci kowa ba, sai don rago kuma ba zai rage shi da komai ba ba zai kare shi da komai ba don haka ki kyautata wa kanki zato dama ce kika samu don gyaran kuskuren ki na baya fata na gari da miri na gode yaya Allah ya gyara mu don tsakin zuciyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ta amsa da amin abin ya baiwa maimuna matukar mamaki ita da alawiya ba su tanka ba lamarin ba sai sai da falmata ta riƙe hannun alawiya ki gafarce ni ni akan abubuwan da suka fara alawiya wallahi na yi nadama saboda ba ni da karantun rayuwa ba don komai ba sai don wani alamar yan magana sun ce duk wanda lamari wani bai zamo izina gare shi ba to babu ranar da lamarin shi zai gyaru ki yafe alawiya ki yafe min ya fi juna alawiya ta ce amma na ji daɗi da har kika gane haka na yafe miki na yafe Allah ya yafe mana baki ɗaya Kilishi ta murmushi ita ma ta ce, Na ji daɗi da aka falmata, dama komai ya yi farko zai ƙarshe. Allah ya ba mu gurin zama da juna suka amsa da amin. Tun daga wannan ranar sai gidan sarki abdurrahman ya zamo wani irin gida abin koyi ga mata masu yawa wato mata masu zaman hudu ce babu komai a ranta hatta da abinci su duka suke haduwa su ci amma duk da haka jikin abida bai saki ba gani take tamkar kowa kalanta yake da abin da ta yi sai dai har ga Allah su tuntuna abin ya wuce ba su kuma ta da abin samsam. Faruwar wannan al'amarin da Abida ta zo da shi a gidan sarautar ya girgiza sarki Abdulrahman, wanda har ya kai ga kwanta rashin lafiya riris har yayi kamar zai wuce kiyama. Lallai duniya mai abu biyu zaki da madaci, farin ciki da kuma bakin ciki. Yau idan zai kai wannan abin bakin ciki. Mai yiwuwa haka Allah ya yi shirin shi ba shi da rabon haihuwa a duniya. Ciwo tamkar ba za a tashi ba. Da kilishi ta ce a wuce da shi Saudiya a nemo mishi lafiya. sai cewa ya a bar shi kawai bai ga maganin zaman duniyar nan ba mai cike da kalubale iri-iri ba su bar shi kawai ba su bar shi kawai idan ajali yana neman alfarma wajen mai duka Allah ya cikawa ya sa ya cika da imani Abida ta dukar da kanta hawaye na zuba falmata ma nata hawayen alawiya ma tana nata kukan a gefe guda hawayen take don ta gama karya musu zuciya inda abida ke ganin ita ce silar faruwar komai duk yadda suka so a fita da shi a nemo mashi lafiya ya kafe yaki bisa dole aka kufa yin na gida da yake rai da alkawari sai ga sauki ya samu har aka soma harkokin rayuwa sai dai damuwar rashin magaji sai ta ƙari fiye da da a kullum yana gurbana gaban ubangiji da mika bukatu da yake shi kuma ubangiji sami du'a'i ne ya samu ya karɓi roƙon shi ba tare da ya sani ba haka ita ma wadda aka yi wa baiwar samun cikin ba ta san ta same shi ba to kowace ce ta samu wannan baiwa a cikin matan sarki ni dai kam nima kaina ban gama gano wace ce a cikinsu ba Gafaran ku dai karuwai ina uwar yan sharri. gantale ta fito daga ɗakin antikwalba yau wata makera taho. Dama yanzu nake shirin zuwa in da ki a tare ne na kanko da kwalba. Ni kam na gaji da dakon wahala. Ta makera ta ce Gantale wai me na wannan sababi haka ne iye eh, ta ja zaki ta ce kwalba ce ba ta da lafiya to ni kuma na gaji da zaman jinya shi yasa nake son fice don kowa ya tafiya ya bar ni da ita. To ni ma tun da ba uwata ba ce, ai sai dai in ce Allah ya kara nauyin ƙasa, amma kuwa gantali, ba amana ba amana ba ta ce haka ba. tsakanin ki da uwar 'yan sharri ai akwai amana, babu wata amana a tsakanina, haɗuwar bariki ce rabuwar bariki, inda mai amana a tsakani to ta ce ko diyata. to ba ta tsaya ta yi auren ba bare ta ajiye wanda zai jibanci lamarinta kana gani zan yarda ni shafi wannan wahala ai wallahi ko me kwasar ba haya na samu zan aure shi da mutu a cikin suturar aure ba mu ta wulakance ba in baka ji ko baki ji sunanta ba ne mai uwar 'yan shari to zan tafi in kai ne sharrin da ta kira sai ya kare a kanta ko kuma ta kira sharrin gaba ɗaya ya jinyarta Yana kallo gantali ta ja akwatinanta ta fice daga gidan ya shiga ɗakin kwalba tana kwance a kan tabarma saboda ko katifa ba ta samu arzikinta ba ta zama yar da ita. Ta mage dai ɗora hannu a ka ya koma ihu yawan shiga uku an ta kwalba mai zan gani wai duwawu ya mutu ya bar zani kar da yi sharrin da kike sharrin ne kike haifewa ya kare a kanki. ta motsa motsa motsatsiyar fuskarta ta makera aishar ya kare a kaina baka san ba ni da lafiya ba ni da lafiya ai ko baka sani ba ina zan samu ni wa yan shari me ke damun ki ne jibe ki fa kamar wacce ta sagi mayu ba kai ki asibiti bane to da wani kuɗin zan je asibiti ba ni da komai na siyar da kayan ɗakin duka babu komai sai tabarma gashi dan ta gaji ta gudu ta bar ni dubi irin halaccin da na yi mata magana take saboda halin ciwo tamkar tana rera kuka ta kance ni can ta rike Can ta riƙe cikinta tare da rintsiye ido, kawai sai ga zawayi da gudu, ta makera ya toshe hancinsa, kin ga ta kan ki kwalba, anya wannan ciwon ba kan jama'u kika kwaso ba, saboda kabɗin alamomin da aka ne mai cutar sun bayyana a gare ki. Na sani ta makera, ni ma hasashen da na kenan, to me yasa baki je asibiti ba, babu kuɗi a wajena na ce maka, a'a ai masu cuta irin taku kwalba gwamnati tana ba su kulawa da ba su magani kyauta don haka tashi mu jin kai asibiti ai ban mance da alacin ki ba kin bani farashin karuwai a cikin kuɗi mai sauki kuma amfanin sani ai ragowa kwalba ce wani busasshen murmushi uhm, ta makera na gode sai dai bana iya tashi sai an kama ni bana iya yin komai saboda ciwon ya kama hakika na tabbata a cikin nadama na sani a a take na sani yau yau ga inda son zuciya ya kawo ni zan mutu a wasa, babu majibanci ba 'ya'ya ba iyaye ni kam riba mai na ci a rayuwata hakika duk wanda duk wanda ya wadda yake so to yadda baya so tana nan zuwa rayuwar bariki babu daɗi babu riba to me amfanin yinta guda ya cuce ni ba zan taɓa yafe mishi ba saboda ya san yana ɗauke da cutar amma ya neme ni amma babu komai ta ta wani ɓangaren bai kamata ga laifin guda ba don kuma ya siya ya yi na siyar mashi ina ma zan iya maido da hannun goga baya da ɗan adam bai tabbata a cikin wahala